idan kin yi tunani zan ji wayarki amma fa ki duba magana ta ba karamin shanawa zaki ba idan komai ya tafi yanda ake so ni ma sai a dan taimaka mini ai ajiyar zuciya zinar ta sauke kafin ta miƙe jiki a sanye ta ce wannan gurguwar shawarar ki da wuya na ɗauke ta amma zan yi tunani akai da wannan shegen gyaran jikin da kike yi kina miƙa mu tsoho ai gara ki kai shi inda zai yi amfani haba zinatu har yanzu baki yarinya ce ni mace kadai ta fito daga jikinki to idan kuka jere sai a ce kawarki ce amma ba za ki gane haka ba sai kin yi amfani da shawarata za ki bani labari Allah sarki can ko ɗaya bangaren yanzu Hashim kana ganin ka kyauta kuwa a ce muna gari ɗaya sai kai pinsin yanzu a ce muna gari ɗaya sai kai fin sati baka leko mu mun gaisa ba ga baki ɗaya ka tare akan mace da danginta baka da lokacin kowa sai naso mahaifinka bai da lafiya baka san ka zo ka duba shi ba kana ganin yanzu komai ya ja baya yar kwangilar da yake samu yanzu ta yi wuya ga ciwon kafa ya taso shi gaba magungunan da yake sha tsadar tsiya gare su da kira na samu amba ta bani dubu ɗari wanda za a yi masa aikin da su umma ba haka bane kin san yanzu ina da hidimomi da yawa a kaina san bana samun lokacin kaina kuma ita ma husna ba wani lokacin nake bata ba amma ki kuri, ya jikin abban Hashin kenan. Ban taba tunanin zaka samu Alhaji ban taba tunanin zaka saka ma Alhaji da irin wannan abun ba saboda mace duk kasusu ce macen da baka karuwa da ita duk da ta ajiye aiki amma ai tana kasuwanci ita ba haifuwar take ba ba ta kararka da komai bare ka ce saboda ƴaƴanta kake zaune da ita na sha faɗa maka ka sake au saurin miƙewa yayi jiki na rawa kafin ya ce umma ni zan koma akwai abin da zan yi idan abba ya tashi a duba shi idan na sake dawowa ma gaisa idan an saka ranar aikin ki sanar da ni baki umar ta rike ta ce yanzu hashin maganar auren ce baka so ko lalle wannan yarinya an yi shedaniya amma da ni take magana wallahi sai na sakin baki tayi tana bin bayan Hashim da kallo da kai kofa kafin tayi wani yunkuri har ya fice daga falon kofa tayi ta wuce ciki Allah sarki can ko bangaren gaskiya baby kin yi ashe duk shirme nake gani a pictures a zahirance kin fi haka bala'i in fact you are the best cewar alfa kai cherry wannan irin fasa kai haka ai ganin ka duk ya zauta ne jiya na je wani party ne shi yasa bamu haɗu ba ka san tsoho akwai sa ido shi yasa na ce maka kaman kwatancen guest house ɗinka na zo to baby da cherry mu kun cika mana kunne duk jin juna da kuke yi a ciki bai ishe ku ba sai kun zo nan kuna cika mana kunne fadar Samad dariya saka sami kewa rayyan yana mika Prince ya naga ka mike kuma agogon hannunsa ya kalla kafin ya ce time din tafiya ta gida yayi ka san sai ana tsare taku haba mana Prince Mima da take mace ya kamata ta ta faɗi haka ba kai ba gaskiya kana yawa time da muke school mu ne fa muke matsa maka mu koma gidan amma yanzu ka dawo Niger kana son daukar akidar su ba haka bane alfa duk da na kasance dan gwamna tsarin gidanmu akwai bambanci da sauran 'yan masu mulki domin abana irin tsarin mahaifinsa yake da shi kun ga na dawo babu wanda ya san turu kwalona umma ambace kadai take goya mini baya ita ma ta sanar da ni akan na iya takona so kar ku damu mu bi komai a hankali miƙewa smart yayi yace kana da gaskiya prince naija ba kamar kasar waje bace mu kanmu dole sai mun iya taku idan muna son mu ci mu babu babbaka kawai mu je mu sauke ka tunda mima da mota ta zo amma gobe ka fito mana da kaya naga alama ita ma mima yar hannu ce da saura dai dole sai an kara dora ta a hanya don haka gobe ka zo da kaya kawai gaye yarima kai da suwaye kuka dawo cewar amba friend ina ne suka maido ni ina jin kunyar fita da motata saboda ta zama old model su dukansu kafin su dawo an canza musu motocinsu amma ni ban san me yasa abba bai canza mini ba na ɗauka ma zan zo na iske sabuwar mota yar yayi as my gift sai na zo na iske tun ta wancan shekarar murmushi yi ta miƙa masa madarar da ta tsiyaya masa kafin ta ce babu yanda ban yi da yaya akan ta sa baki yalla bai ya canza maka mota kafin ka dawo ba amma haka bai samu ba ko da yake ba laifinta bane ka san komai sai dan gaban goshi ya ce kafin ai a gidan nan na ma rasa gane a cikin motocin gidan wacce ce tashi a ciki duk motar da ya ga dama hawa yake mutane da yawa suna tunanin shine dan gol din yallabai domin duk inda yallabai ya cire kafa tashi ce take mai gurbi a wajen shi da kawunku zakari babu wanda ya kai su kusanci da mahaifinka amma ya za yi dole ka yi hakuri tunda kai ne karami haba dai na yi hakuri umma amba ni ne fa kika ce magajin abba ta ya zan bari wani ya maye gurbi na ka san an ce fa ka san an ce faɗan da ya fi karfinka sai ka mai da shi wasa ni da yake ban haifa ba ka ga na koma gebe sai inda akai da ni ko da yake suna takamar akwai dukiyarsu a hannun mahaifinka ta kada ta gadan su shi yasa suke gadara baka ga ita wancan tana gidan mijinta amma mahaifinka yana ɗawainiya da ita ba ya samar mata aiki duka yaushe ya canza mata mota ni na yi tunanin ma za su baka wani kaso a cikin dukiyarsu amma shiru kake ji yarima kawai ka ɗauki hakuri domin ka kasance tamkar bora a gidan mahaifinka a fusace miƙe yana huce jariyar da ta taho mata ta yi ƙoƙarin dannewa kafin ta miƙe hannunsa ta kamo ta ce saurin fushi ba naka ba ne. idan har ka yarda ni masoyiyar ka ce to ka ci gaba da bin shawarata domin ba ni da burin da ya wuce ka zamo na ɗaya mai faɗa aji a gidan nan kuma wannan abun burin mahaifinka ne kawai bai da yadda zai yi ne saboda an fi karfinsa ya rima ka nutsu kuma ka buɗe kunnuwanka zan ɗaura maka karatu mai wuyar fassarawa shiru yayi yana kallanta ba tare da ya furta komai ba har ta kammala bitar karatunta matsuwa ta yi ta riƙo hannunsa kafin ta ce yarima matukar ka ci gaba da hakuri tabbas ka kamar nawa zai kasance ka kalli kanka da kyau ka bi zuri'ar gidan nan kai ne ka fita zakka ka fi kowa ilimi ka je inda babu wanda ya je karatunka ya fi nasu daraja duk da zafiran likita ce amma naka ya fi daraja domin kai a kasar waje ka shi don haka ka yi yadda kake so babu wanda zai hana ka abu ɗayan nan da na faɗa maka za ka cire a ranka idan har ka cire shakka da tsoron mahaifinka an gama komai ko me za ka yi daidai ne domin mahaifinka yana maka wani irin so ba za ka fahimci hakan ba sai ranar da ka ɓata masa rai za ka fahimta ni kaɗai na fahimci irin soyayyarka a zuciyarsa kawai yana dannewa ne saboda yana da Da shi ka je ka kwanta ajiyar zuciya ya sauke tare da jinjina kai alamar gamsuwa kafin ya miƙe ya fita yana murmushi murmusawa ta yi ta miƙe ta fara zagaye kafin ta ce ba boka ba malam kaltume ki jira ruguzowar yaron da kike tunanin kin haifa ma mai yadi a matsayin magaji yaron da kike takamar ke ce mace ta farko da kika bashi farin ciki wallahi karya ne na fara shigowa gida sannan wata ta haifi magaji ban damu da agololinki ba amma a wannan fagen sai dai mu duka marasa a tunaninki domin Allah na karɓi rukunsa na rene shi ne cikin aminci na yi masa gatan da iya abin da zan ma jinina wallahi sai na saki kuka daga ke har mai yadin kamar yanda ka saka ni kuka ka karya alkawarin zama da ni ni kadai haka zan hana ka farin ciki abu ɗaya ne ya so samun shamaki sai kuma Allah ya gajirta masa rayuwa Alhaji Usman ya so ya zama na biyu domin rashin malami Na ga ka kara masa daraja babu wanda zaka ci gaba da yi mai hidima sai mu da cikin gidan nan domin ummati ta mulke ni a yanzu ne ce rakumin ita kuma akalata yalla bai akwai abin da yake damuna abin akan abin da kai cewar kaltume saurin kallanta mai yadi yayi kafin ya ce fada ko me idan har ina da iko zan magance miki dama akan maganar kawo u dakata kaltume sanin kanki ne na hana kowa ya daga maganar kawo Usman a gidan nan domin duk mutumin da zai wulakanta malami bai da muhallin zama a zuciyata don haka idan kina son na ci gaba da sakar miki fuska to ki ja bakin ki shiru Dukar da kai tai tana wasa da hannunta ba tare da ta ce komai ba kai amma gaskiya yau muna da manyan baki a gidan nan kaga lauya da kanta malam ayuba ya faɗa dariya suka sa aisa asiya ta ce manyan baki kan. shiru kwana biyu daga ni har ku babu wanda ya leka to a yanzu kan kun yi nisa shi yasa zumuncin sai dai a waya wallahi abubuwa ne sai a hankali kullum ina sa rana za mu taho halisa ba ta samun zama kun san yadda yanayin aikin nasu yake ai haka aikin lauya yake saukinta ma akwai waya kuma ana gaisawa ai babu abin da zan ce sai godiya hakika zuwaira ki rike zumunci Allah ya kara rufe mana asiri to halisa ya wajen aikin naki lafiya lau baba to masha Allah dama irin wannan ranar nake ta jira don magana a waya ba za ta yi ba shi yasa na bari sai mun haɗu da ni ne ma nake sa ranar son nake sa ranar zuwan mu sai gashi kun riga mu malam ba dai wani abin bane aka ce ya faru ko mami ta tambaya gyara zama yayi yana murmushi yace babu komai zuwaira sai alkhairi dama dai akan halisa ne kin namijin kokari wajen kula da tarbiyyarta kin sha matukar wahala kafin Allah ya cika miki burinki akanta kanta. hakika irin ku ne iyayen da manzon Allah yake alfahari da su sai dai abu ɗaya da ya rage miki kada ki tuya ki manta da albasa domin duk wannan kokarin da kika yi akan Halisa idan har ta ci gaba da zama a haka to kokarin ki na baya zai iya samun nakasu domin cikon kamalar aikinki shine yau a ce Halisa tana ɗakin mijinta kada ki manta Halisa ta girma ba dan dogon karatu ba ya ce a ce tana tare da iyalanta zuwa yanzu don haka Halisa ki kokarta wajen ganin kin tsaya wajen kin taya mahaifiyarki samun nasara wajen zama cikakkiyar uwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da su ranar gobe kiyama ya kare shi maganar yana kallon Halisa saurin dukar da kai Halisa dai tana wasa da hannunta jinjina kai mami ta yi ta ce tabbas malam maganar ka gaskiya ce sai dai daga ni har Halisa muna tsoron abu daya sai kuma na ci sa'a ita ma Halisar babu tsarin aure a zuciyarta a shirme na hakan sai ya kwantar mini da hankali domin na huta amsa tambayar da duk wasu iyaye da za su so mini da ita akan sanin mahaifin Halisa. Amma bayanin ka na yanzu ya karya mini zuciya. Hakika cikar burin kowace uwa shine 'ya'yanta su zauna a gidajen mazajensu. Na gode da wannan tunatarwa. Yanzu haka zuwa ne na sanar da kai zan kai ziyara can kauyen su mahaifin Halisa. Akwai wanda na yi ma alkawarin zuwa wajensa. To, masha Allah, gaskiya na ji daɗin wannan bayanin naki kuma haka ake son mutum ya rika ɗaukar gyara yau da a ce halisa a wajen mahaifinta take zaune ko za ta shekara nawa ba ta yi aure ba ya fi mata mutunci da a ce tana zaune a gaban ki. kin san dalili saboda ke mace ce duk wanda zai dube ta tunani ɗaya ne zai zo masa a rai shine Yar mace ce amma tun da yanzu kin fahimta na ji daɗi don haka halisa yanzu ya rage naki ko me zaki samu a rayuwa ba zai taɓa wadatar da ke ba matakar ba kina ɗakin mijinki ba domin duk wata daraja ta ɗiya mace to a gidan mijinta yake ina fatan zaki mai da hankali wajen fitar da miji nan ba da dadewa ba kada ki ce ba kya tare da mahaifinki ko yanzu kika samu miji dole a kai shi wajen sa idan ya ce ba zai karɓe ki ba yana da dangi kuma kaf garin kowa ya shaida ke ɗin ɗiyarsa ce dan haka ki nutsu ki ci gaba da addu'a Allah ya fitar miki da mafi alkhairi suka amsa da amin tafi minti biyar tsaye a bakin kofar ɗakin musaddam tana kare masa kallo kusan kwana biyu kenan tun bayan tafiyan turai zuciyarta ta kasa zama waje ɗaya gabaki ɗaya hankalinta ya shagala akan musaddam a duk lokacin da yake bacci za ta koma tamkar mai gadinsa sai dai har zuwa yanzu zuciyarta ta kasa tsayar da matsaya akan shawarar turai abu ɗaya ta sani zuwa yanzu kallon musaddam yana kayatar da ita yana saka ta farin ciki babu abin da yake burge ta irin ya fito wanka cikin kananan kaya yana kamshi takan ɗauki lokaci tana shagala da kallonsa momi me kike yi anan kuma muryar mima ta katse mata tunani a zabure ta juyo cikin kunya ta ce mima yaushe kika fito ne na ga yau asabar babu aiki ya aka yi kika shirya da wuri haka akwai wajen da zan je ne ina abba bai fito ba bacci yake kin san jiya bai kwana da lafiya ba wani abu ya je ya ci a waje ya kwana yana gudawa shi yasa yake ramuwar bacci duba ki gani idan Sarar ta kammala hada breakfast ki ci kafin ki fita no mommy sauri nake ba zan dawo da wuri ba idan abba ya tambaye ki ce masa na je wani gidan anti Husna kin ji mommy na ba can zaki je ba kenan idan kuma ya kira CP din ya tambaya ba to wai ina ma zaki je turo baki tayi tana dara kafa tace mommy gidan wata friend ina zan je akwai abin da zamu yi please kin san yadda zaki faɗa masa mima ba na son farashin ji ni ga baki ɗaya kwanan nan naga kin canja gaba ɗaya naga canji daga gare ki kin san dai ke kaɗai ce mai nagarta a gidan nan na sha wahala wajen kwatar miki yanci ba dan ni ba da yanzu wancan saholan ne jagorar gidan nan don haka kada ki bani kunya na ji momi zan kiyaye amma amma momi da na fito na ga kin tsaya kina ta kallon ɗakin musaddam har na karaso baki san na zo ba to me kike kallo kinga maza ki tafi kafin ya fito ya hana ki ba wani abu bane zo tayar da shi na iske yana bacci Mun yaushe kika fara ta da musaddam idan yana bacci kuma mima wai yaushe kika koma aikin jarida ne idan ba za ki fita ba koma ciki ta juya da saudi ta dauki makullin mota tana fadan na daina sai na dawo a jira zuciya zinar ta sauke kafin ta wuce kitchen tana kwala masarat kira babba mun same ku lafiya ya saukin jikin kuma mai yadi da yake zaune a kasa ya tambaya lafiya lau mai yadi ya fama da jama'a da shirin sabon zabe kuma wallahi lafiya lau zabe yana ta matsowa muna barar addu'a kamar yanda aka saba addu'a kullun cikin yin ta ake Allah ya kara zabar mana abin da yafi alkhairi suka amsa da amin gabaki ɗaya sauran mutanen wajen suka shiga gaishe shi murmushi kwance a fuskar shi ya dafa kan rayyan yana faɗin mutumin turai ina fatan ka haɗo kayanka da za ku taho kaya kuma alhaji ai bana zama gidan gauro suka kwashe da dariya zakar ya ce lallai rayyan ka ji hausa tunda ka dawo ai sai ka sama masa mata bana bukata zakari ni da aure sai dai a aljanna ga wanda nake ta jira ya zo mini da labari mai daɗi amma har yanzu shiru kake ji maye ya ci shirwa to ga dai rayyan nan ya dawo idan baka ba da himma ba kwanan nan za mu sha bikin shi sosai sosa kai ramiyo yayi yace alhaji har yanzu ba a dace ba ne amma ka sha ka. ka kusa cin goro goron abokinka ko ni dai na san har yanzu baka da budurwa baffa gara dai kai masa fada ko ya nutsu abokansa duk sun yi aure shi ya tsaya yana rawan ido kaltume ta fada tana hararar shi murmushi mai yadi yayi ce kada a takura mara miyuna shi aure ai lokaci ne so kike yayi aure ya zo yayi auren tumin dare gara mu bar shi ya samu wacce hankalinsu ya zo ɗaya. mai yadi ya fada wannan haka ne to Allah ya zaba musu abin da ya fi alheri ga zakari nan dai ya bi sahuna cewar bafa murmushi zakari yayye dokar da kai Allah sarki wannan kenan can ko ɗaya bangaren zuwaira dama kina raye ashe zan sake ganin ki a wannan duniyar haba zuwaira kin yi mini alkawarin da kin samu nutsuwa zaki kira ni na zauna kullum ina kallon hanya tun ina kirga kwanaki na koma sati na koma wata har na gangara zuwa shekara daga karshe na fidda ran sake ganin ki wani lokacin har tunani nake ko kin mutu ashe kina gombe a hankalinki kwance wannan kuma wace ce haka malam ado ya faɗa yana nuna halisa halisa ce malam ado ta kammala karatunta yanzu cikakkiyar loya ce tana aiki a babbar kotu ta gombe masha Allah kaga wani ikon Allah ko yanzu wannan halisa ce Allah mai iko sannu zuwaira sannu da kokari ke ce kika raine ta ko kin yi wani auren ne ban yi aure ba malam ado kamar yadda na faɗa maka burina akan halisa Allah ne ya shige mini gaba ya haɗa ni da wani bawan Allah na sha wahala amma daga ƙarshe na yi nasara babu abin da zan ce sai godiya ga Allah domin na ya cika kuma insha Allah kwanan nan za a zo neman auren ta garin nan kai alhamdulillah gaskiya abu yayi daɗi dama tambayar da nake niyyar yi miki kenan nace ko ta samu miji ashe ma ta samu to Allah ya tabbatar kuma ya sa da mu za a yi ai hakan yana da kyau dan ta yi karatu bai kamata a ce ta zauna haka ba sai mutane su fara zargin ki amma yanzu da naji za ta yi aure gaskiya na ji daɗi don haka kafin ki tafi sai kin bani lambar ki ko kuma mu tafi tare na gano inda kike zaune hankali na zai fi kwanciya kuma sai mun je kin kai Halisa wajen dangin mahaifinta duk da shi yaya da su dan da ya bar garin nan bai sake zagayo shi bai sake zagayo shi ba har inda yau take kin ga idan suka ganta za su yi farin ciki kuma idan maneman auren sun zo ba za mu ji nauyin kai su wajensu ba wannan haka yake malam ado dama da shirin ɗaukar ka nazo kuma na nuna halisa ga dangin mahaifinta idan ka shirya sai mu je mu gaisa don mu ɗauki hanya a can ko ɗaya ɓangaren ummati kuma haka zaki zauna su yi su ta rika juya miki kwan da kika kyankyashe da kanki an bata faɗa an baya zan yi ka baki dina na sare akan lamarin hashim saboda matarsa zai iya sati bai zo gidan nan ba idan ko ya zo kika ga ya jima to babu wanda ya sako zancen ta chabde ai wallahi ban haifi dan da wata zata juya ba ni fa da a ce Allah ya bani haifuwa da an ga yanda ake raino. to dan wani ma na juya shi bare nawa shawara ɗaya zan baki kawai ki masa aure ba tare da sanin sa ba idan ya ce ba zai amsa ba to ki ce zaki tsine masa dole ya karba eh lallai an ba na yarda baki san zafin haifuwa ba shikenan na tsine masa ya kara lalacewa shi shikenan nayi asara ko kuma asirin da na yi masa a baya idan na masa auren tayi wanda zai raba ni da shi ke dai kawai ba ni wata shawarar idan akwai gyara zama ta ita ce wannan shawarar da na baki ita kadai ce taimakon da zan yi miki kada ki manta har yanzu ko batan wata husna bata taba yi ba Shi kenan haka zaki zauna Allah ya baki da amma ba zaki samu jikoki ba an ba idan ce zan masa aure wa zan aura masa idan na samu a ina zan ajiye ta idan na samu wajen ajiye ta ta ya zan jawo hankalinsa ya rika kusantar ta Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗe da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin su ne kashi na biyu. da sauri zinar ta kalle ta tace ban gane abin da kike nufi ba matsowa ta tace kawo kunnuwan kike ji a zabure zinar ta yi baya idanuwanta a waje murmushi turai ta yi ta miƙe tana rataye jaka ta ce ni zan tafi idan kin yi tunani zan ji wayarki amma fa ki duba ta. ba karamin shanawa zaki ba idan komai ya tafi yanda ake so ni ma sai a dan taimaka mini ai ajiyar zuciya Zinar ta sauke kafin ta miƙe